Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna rudanin rayuwa na marubuciya Ruki Harun wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Sai da ta fito ta ga ashe mahaukacin ya balla musu kofa tsaki ta ja ta wuce tana ta maganganu bata tsaya ko ina ba sai gurin na kan tudu. Da zuwan ta ya wasafa mata duk irin abin da ya faru yau ba ta yi mamaki ba domin sun daɗe tare, don shi yake mata aiki a kan madubo. Ya dube ta yana dariya ya fara magana, diyarki tana da ƙashin arziki kuma ta kowane lungu da saƙo na garin nan. Zai zamto maganar ta kawai za a zo ana yi. Amma sai ki rufe idanunki da kunnuwanki domin masu ɓatanci sun fi yawa a ciki sannan zan karya asirin dini. Zai ji kamar ba su taɓa soyayya ba kuɗin aikinki dubu bakwai. Jummai cikin hanzari ta fito dubu biyar da silai ta baya ta nemi lamini idan ta dawo za ta cika mishi kuɗin. Boka ya amince domin Jummai ba ta da wasa tana samun kuɗi ya tabbata za ta kawo mishi. Washe gari dini yana bacci ya mafarki mara daɗi a firgice ya farka yana kalle-kalle. Abubuwan da suka faru ya fara dawo mishi a kwakwalwa har sakin da yawa matar shi. Tashi ya jiki yana bari ya nufi gidan sa'an sai a kofar gida ya ci karo da ɗansa Tanimu ɗan shekara shida. Dini ya karasa ya jawo hannun yaron Tanimu yana haɗa ido da Dini ya sunkuya da kansa don tsoron baban nashi yake sosai. Tanimu na ina innaku? ku? Dini ya tambayi yaron. Jikin Tanimu na rawa ya ce tana zaure ita da sabon babanmu. Jikin Dini yana rawa ya danna kansa cikin zoron yana muzurai. Abin da idonsa ya gane mishi ya sai zaune a kan kujera ya ‘yar tsugunnu. Da wani kyakkyawan mutum a kan tabarma suna zance. Kana ganin mutumin za ka gane irin rufin asirin da Allah ya mishi. Ko rigar da ke jikinsa za ta siyi dukkan kayan dini. Ga wani kwarjini da mutumin ke da shi dalilin da ya sa dini ya kasa tunkararsa kenan. Ko salama bai yi musu bai shige cikin gidan. Baba ya samu ya samu tana shan hantsi ya karasa ya tsugunna kusa da ita gaishe ta yi ta amsa cike da fara'a. Rabanta da ganin dini tun ranar da ya saki hansai. Shiru suka yi daga bisani ya ce baba, dan al baba. Dan Allah ki yafe min abin da ne muku, na san ban kyauta ba. Wannan ya samo asali. Ba ta Ta baba ta yi murmushi domin mata ce mai tsananin haƙuri haka dukkan 'ya'yanta Allah ya hore musu haƙuri. Wannan dalilin ya sa dini cin karensu babu babbaka. Ta gyara zama ta ce haba dini ai komai ya wuce dama ita mu babu abin da ganiyar ita ba wanda ya rike ka a zuciya mun yafe maka ko dan darajar su ta nimu daga nan ta zaba bakin da ta shigo ya buɗe baki zai yi magana sai ga an sai ta shigo cikin shigarta mai ƙayatarwa baki da idanu ya buɗe yana kallon da ta yi fari ta yi kyau kamar 'yar shekara ashirin ta shige ɗakin su ko duban sa ta yi ba Hankalin dini baki ɗaya na kan ƙofar da sai ta shige. Duk abin da yake babu na lura da shi abinka da manya. Sai ta nuna kamar bata san yana yi ba. Gyara zaman ya yi don hankalinsa a yanzu baya jikinsa. Dama sai yana da wannan kyawun ban taɓa lura ba. Ya faɗa a zuciyarsa yana kuma yabawa da surar matar tashi. ba san lokacin da maganar da ke zuciyarsa ta bayyana a fili ba. Baba, don Allah, don annaba a yi min aikin gafara. A roƙi an sai ta koma ɗakin ta har yanzu fushi take da ni. Ta yafe min ta koma ta rungumi 'ya'yanta. Tun da Dini ya fara magana baba ta zuba mishi ido don gani take yi a haukace yake. To in ba ma haukaci ba ya yi wa matarsa saki ɗaya ɗaya ɗaya har uku rigis sannan daga baya ya ce zai maida ta kamar a garin gaba-gaba. Zaman da baba ta yi da shi duk a cikin dauriya ne don tana tsoron kai ya rarrabu makamiyar tanfasa mata a kai. Kallonsa ta tana murmushi ta ce, To shi kenan kar ka damu, ai da mu da kai duk an zama ɗaya, amma yanzu ka fara zuwa gurin waliyin ta Malam Hamza ka faɗa masa kaga su ne masu hurumin maida ta duk yadda kuka yi zai sanar da ni. To shi kenan na gode baba Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. ne ya faɗa yana zira ya gargalallen silifas ɗinsa sai a lokacin ya lura da takalmin da ke kafarsa. To su duk sun cinye komai don babu nutsuwar siyan takalmi. Dini yana fita babu ta rintuma daki a guje da rarrafe ta karasa tana cewa, Wallaya satu wannan yaron ya ce? Kin ga yadda yake zazzaro idanu waje? Oh, yau mun shige su. Ba za mu kwana a gidan nan mu kaɗai ba. Dole a kira Yahuza ya taya mu kwana ko don tsoron dare. An sai da dariya ke cin ta yanayin yadda ya daburce lokaci guda ta kalli babarta da ta ce wallahi baba ki daina ɗaga hankalinki. Lafiyarsa ƙalau. Tsabar rashin mutunci ne da kuma haƙƙina. Ai shi Allah baya bacci idan har an cuce ka, ka nemi taimakonsa, wallahi zai isar maka tun a duniya. Ita dai babu ta gama cewa don har yanzu ba ta gama yadda da maganar Hansai ba. Lokacin da Dini ya fita daga gidan sa sai ta Tanimu ya kama suka nufi gidan Malam Hamza. A kofar gida ya tsaya ya ce wa Tanimu, ‘Ɗan baba, maza ka ciki ka ce ana sallama da Malam. Tanimu da yake a tsorace ya ce, To, Da salama ta nemi ya shiga gidan domin sai mace ce ta kwarai, ta koya wa ɗabi'un kwarai, ta koyi ɗabi'un kwarai, ta gargaɗe su da yin sallama a ko'ina. Firera ta amsa ya shiga tana tsokanarsa domin kamar jika ne a wajenta. Dan Malam Hamza ƙani ne ga babansa Hansai. A'a, mai gidan da babu ce fa ne yau kai ne a wannan sanyi? Domin aka kawo mana? Ya yi murmushi sannan ya ce, Inna dama babanmu ne ya ce ne masa sallama da Alhaji Baba. Farera ta yi tsananin mamaki, ta yi shiru sannan ta ce mishi da kaka ce malam ɗin yana zuwa. Tanimu ya ce ita kuma ta nufi ɗakin malam da tunani barkatai. Ko da ta faɗa mishi shi ma ya yi mamaki sosai don ko a hanya suka haɗu da dini ko kallonsa baya yi. A haka ya nufi ƙofar gida da zulumin ko wani rashin mutuncin yau ya zo ya masa. A rakuɓe ya gansa kusa da bishiyar darbejiya yana jiran fitowar malam. Yana hango shi ya zube a ƙasa. Baba, ina kwana, an tashi lafiya? Malam Hamza bai amsa ba illa miƙa wa dini hannu da ya yi tare da faɗin asalamu alaikum. Dini na sun da kai ya miƙa wa Malam hannu bayan sun gaisa Malam ya tambayi Dini ko lafiya. Dini ya yi shiru sannan daga baya ya ce da mishi abin da ke tafa da shi. Malam ya yi murmushin da kai ci sannan ya ce, Dini, ka san dai shi saki uku a addinance babu komawa ko? To idan baka sani ba to bari na sanar da kai. Idan miji ya saki matarsa saki uku ba za ta kuma halatta a kunsa ba har sai ta yi wani auren. Idan Allah ya kaddara auren ya lalace to wancan mijin nata na baya zai kuma dawowa a matsayin manemin aurenta. Da aka ka yi hakuri babu damar komawa. Sannan ka sani shekaran jiya aka ɗaura aurenta da Alhaji Auta. Kar ka sake ka shiga wurin matar aure. Allah ya kiyaye gaba. Yana kaiwa nan ya shige gidan don zuciyarsa kamar za ta fito waje don bakin ciki ya shiga gida yana mita. In ba yaron nan ya raina ba ta yaya zai zo mana da wannan zancen lokacin da muke bin sa muna ba shi hakuri ya maida ta yaki sai yanzu da ya gani ɗaura mata aure shine zai zo mana da zance to yanzu ba sai an jima ba zan je gurin mai gari a yi wa karanti. Dan za a zo a haifi ɗiya mara idanu tunda firera ta ji mijinta na sababi ta san an kai shi ƙarshe domin Malam Hamza mutum ne mai haƙuri da kamala. Dini yau fa zirga-zirga ta gan shi, don tun da Malam Hamza ya ce ta shi an ɗaurawa har sai aure kansa yake sarawa. Hanyar gidan sai yana so ya tuna rabon shi da zuwa. Da Salama ya shiga gidan yana son ɗa kamar kamar boko. Gwaggon su na tsakar gida tana tsantar shinkafa ya tsuguna ya gaida ta ta amsa a dakile. Sai a lokacin hankalin shi ya kuma tashi domin gwaggo na da hakuri amma ita ma yau tana fushi da shi. Kuka ya sake mai cin zuciya don yanzu ya san ya gama shiga bala'i a rayuwarsa. A wanka da uwa sai ta je tausayin ɗanta ya kama ta. Raya ɓaci ta ce me kuma ya faru zaka zo ka saka ni a gaba kana min kuka. Inna dan Allah ki je gidan san sai ki roƙe su. Wallahi ina son matata abin da ya faru cikin kuskure ne. Ya faɗa yana goge waye da matunan da suka wanke fuskarsa. Gwaggo ta ɗaure fuska sannan ta fara magana cikin takaici. Zaharaddin Ai na san ba za ka manta ranar da muka taru muna baka hakuri akan ka maida ta ɗakin ta ba. A ranar ne na damar kasancewar ka ɗana. Har hawaye ne saboda baƙin ciki kana gani na ka tashi ka fice. Daga ƙarshe ka rubuta wa yarinyar arziki saki uku. To albishirinka, ce mun gora farisal. Alhaji Auta mai kuɗin garin nan yanzu shine wanda aka ɗaura mata aure da shi, kuma ba anan zata za ta zauna ba cikin gari zai kai ta. sannan ya yi alkawarin riƙe mata ‘ya'ya ya kuma samar musu makaranta a can da kansa ya zo ya nemi izinin rike yaran a wajena ni kuma na namance a matsayina na uwarka ehe duba can wancan injin markaɗan shi ya kawo min sabo fil ya ce na samu abin ɓatarwa DDC yake kamar gwaggo ta daɓa mai wuka a ciki ya ɗaga idansa da suka rine suka yi zazir ya zuba wa gwaggo Yanzu gwaggo kina gani mai kuɗi zai raba ni da matata da ‘ya'yana? Oh, ka damu da su ne ka je ka tare a gidan Jummai Jarfa? Ai walla a sannan Allah zai saka wa yarinyar nan. Dan bata cutar da kai ba kai ne ma ka zalunce ta. Kuma gidan da kake so ka je ka yi sabon auren. Kuma gidan da kake so ka je ka yi sabon auren nan ma, sabon auren ma namijin hansai ne. In ban da 'ya'yan zamani da ba a faɗa musu ji me za a yi da 'yar gidan Jummai Jarba. Haka gwaggo ta yi ta bala'i shi kuwa garujan yana zaune banda kuka babu abin da yake domin ya san ya yi asarar matar rufin asiri. Wannan kenan. Alhaji Hamisu zaune a main falon shi da momi suna breakfast ya dubi momin ya ce hajiya talatu. Wallahi har yanzu hankali na bai gama kwantawa da wannan yaran ba. Ke kan kin san ban fiye tsanar mutum ba amma Yaron bai kwanta min ba sam. Momiya da ta daɗe da lura da mijinta baya son Jabir amma ta ɓoye saboda gudun botsarewar mijin nata. Ta ɗan saki murmushin manya ta ce, "Hm, wallahi Alhaji wannan aiki ne na shiɗin da baya so ya ga an haɗa sunnar ma'aikin Allah. Ka kwantar da hankalinka, babu abin da zai faru insha Allah kuma banda abinka Alhaji yau gabaki ɗaya. Banda abinka Alhaji yau gabaki ɗaya saura sati ɗaya bikin. Mu dai addu'a ce kawai tamu. Mami ta ƙara kwantawa da mijinta hankali har ya amince ita ma kanta tana tsoron lamarin don Hamida ta gama mutuwa a kan Jabir ɗin. A ɓangaren Hamida kuwa sun je asibiti ita da ƙawarta Hafsa don a yi wa Hamida ɗinkin da ya zama ruwan dare. Hamida tana da son jikinta sosai amma Hafsa ta ba ta shawarar su je a yi mata ɗinkin ciki da waje domin ta kankaro mutuncinta a gurin Oga Jabir. Ni kuwa na ce wani dare ne wanda jemage bai gani ba. Suna zaune tsawon lokaci sannan Dr. Habib ya shigo asibitin. Dama Hafsa ta daɗe da kiransa don ya san da aikin. Dr. Habib shi ne likitan Hafsa domin idan ta yi cikin da gurinsa take zuwa ya zazzage shi ko da na wata biyar ne. Ya gifta mata ido ɗaya ya shige ofis ɗin shi murmushi Hafsa ta sanar da cewa Hamida ƙawa ta jira ni minti ɗaya kawai. Cikin rangwada Hafsa ta buɗe ƙofar ofis ɗin tare da kakkare duk ilahirin jikinta. Ta nemi guri ta zauna. Dama dakta can tsohon saurayinta ne suna sheƙe ayarsu tare. Ya kalle ta ya ce, Cutie, wannan ita ce za a yi wa aikin? Ta ɓata idan ta san halin shi ta ce, I, ita ce ya aka yi. Marmishi ya saki sannan ya ce, Ba za ki ba mu dama mu ɗan yi testin ba? A'a kaga, ban zo nan don ka ci amana ta ba. Idan ba za ka iya yin abin da nake so ba shi kenan. Dama kuma za ka kuke banda cin fuska a gabana za ka ƙyasa ƙawata? Ta karasa magana tana harare shi. Ya ɗago ya kalle ta sannan ya ce, To kenan idan za ki taimaka min shi kenan don ina da buƙatar ki a yanzu haka. Marmashi dai sai da suka gama lalatar sannan suka buɗe ƙofa. Hamida ta shigo tana rawar jiki don a tsorace take kuma an ce mata da zafi. Tsabar rashin yadda irin na Hafsat a gabanta aka yi wa Hamida aiki. Dakta ya rubuta mata magunguna sannan ya ce ta dinga shiga ruwan ɗumi akai-akai. Har lokacin da amira ta dawo gida allurar bata sake ta ba amma tana jin ciwo sosai. Da sanda ta shige ɗakinta, don ba za ta iya sauri ba, ta kuma ci sa'a babu kowa a falon ta shige ta banko ƙofar. Jakarta da ta yi mata nauyi ta warga kan fetole ta wuce kai tsaye ta kunna ruwan zafi ta shiga ciki. Raɗaɗin azaba ne ya zai ci kwakwalwarta wanda bata taɓa jin irinsa ba. kara ta saki ta ƙanƙame da tana hawaye a zuciyarta ta ce ni kam na shiga uku na me ya kai ni. Momi da ke ɗakin da ta jiyo ihun Hamida ta girgiza kai ta ɗakin ba ta ganta a ciki ba. Jiyo karuwa ruwa a toilet ya saka ta taɓe baki ta fice tana cewa in baki ni bibi irin na yaran yanzu ba ina ba zawara da wani rabon kad. Abu ba na farko ba da ƴar walimar kika yi da ya fi miki. Ta ne to ka haife shi baka haifi halinsa ba. Ni kuwa na ce, ice tun yana ɗanye ake tankura shi idan ka fi ƙarfin ɗanka, sai abin da ka ce shi zai koma. Komai lalacewar rayuwa. Hamida ta zama a tela sannan ta fito da ƙyar tana karkarwa domin zazzaɓi mai zafi ya saukar mata jiki. Doguwar riga ta saka a jikinta mara nauyi ta haye gado ta ja burgutar fata na waye. Domin jin take jikinta kamar zai tsage tsabar ciwo. Ta yi da na sani ya fi cikin tarbi. Jabir yana can zuciya a cunkushe ji yake kamar ya mutu. dan yanzu haka yana tsananin buƙatar gimbiyar su amma ya kira ta ya fi sauran ƙirga ta ki ɗagawa. Da tunani iri-iri ya koma gidansu dan Dan da ya so ta je inda suka saba haɗuwa don su sheƙi ayarsu babu shuga. Hamida nan naɗa a cikin bargo tana da rawar ya koranta sun haɗe suna dukan junansu ji kake kaskas. Tana jiyo da tunanin yin amma ta kasa ko ɗaga kanta. Tabbas ta san Jabir ke kiranta domin rington ɗin nashi daban ne. Wata waka ta saka mishi ta Umar M. Sharif, dace ni ne a kan soyayya. Wasu zafafan hawaye suka kara sauka a fuskar ta tabbata yanzu haka ran a ɓace yake da rashin ɗagawarsa. Ta yin kura za ta tashi jin kamar an maida ta ta saki wani siririn ihu wanda na kusa da ita ba lallai ya ji ta ba. Tun masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.